da fatan Allah ya sa mu sha ruwa lafiya miƙiya tuna ya tare da riƙo hannun momin tasa yana mai cewa kinan momi tunda mun kammala discussion ɗin. ki taso mu je falo in ba haka ba wallahi raina zai ɓaci wallahi ko abincin dare ma yau ba zan ci ba in da rabu ki je kin gaishe da Madiba ba ce riga mamaki mummi ta ce Madibu kana nufin mahaifiyar mahaifin Maryam ummun su Umar daga mata kai alamar eh Shiru ta tana tunani. sanin ta dubba mutum ne mai mutunci sosai. Saboda shi ne taka mafarki a lokacin da ta so Abba ya sake ta. Tabbas ba ta manta da halaccin da madubin ya mata ba. Ganin ta miƙe yasa Janai suke na mai cewa, "Yau momi zaki je ko?" Ishe ma shi kai ta alamar eh. A. Janyo hannun ta har suka ƙarasa fala. Ganin hankalin mutanen da ke falon gaba ɗaya tafin odiyon da an miki saurare. Aka yasa ita ma ta samu ta zauna yayin da Jane ya zauna gefen ta shi ma idanunsa na akan su Sirish san ba su lura da shi ba saboda hankalinsa a tashe yake a sakamakon odiyon da aka kunna saboda gaba ɗayan sun tsani su labarin rayuwarsu ko su kala zaratu kowa ya natsi yana sauraron odiyo din lokacin da Abu Sufyan ya kammala bada tarihin rayuwar shi sai next audio ya shiga wanda shi ne ja ta bada labarin tarihin rayuwar tasu dan take hankalin Amir dukun zuma cikin har tsama yake yi tun wasu siraran hawaye suka fara sintiri a bisa kuncinta ita kanta alexandra jikinta ba karamin sanyi ba tun da kai ka a rayuwarsa ba taɓa jin tausayin wannan adam ba daga ita har ami din kamar yadda suka kamar yadda suka ji tausayin waɗannan yaran labarin labarin labarin wasberry heart story wanda duk wani mai imani inda ya saurara dole ne ya zubar musu da hawaye in ma aka ci za a bayi kukan ba ganin yadda hawa yake ta faman sun cire a fisa fuskar ame yasa sa umar ciro hankacin a cikin aljihunsa tamkar rama ya san shi take bukata a fuskar ta take hankacin din tana mai fashewa da matsancin kuka mai cin rai kowa ya mamakin yadda ame ke sharbar kuka cikin shekar kuka take cewa ku tashi ku kashe min wannan ude ya ishe da haka kunuwana ba za su iya jure jin wannan tashi hankalin ba dama audio din yana dab da karewa take ji ne ya dauko wayar daga inda take daga inda aka aje ta tare da mika babban ya ya kashe audio din shi yasa ake son ko da yaushe mutum ya kasance mai saukin kai kada a cika tsaurara al'amura yanzu a ce ban zo ba da shi kenan kore yaran nan zaki ke ba ki tsaya kin kokarin bincike ba mu baki ki saurari bayani daga wurin kowannensu ba kawai kin tashi kin yanke ɗanyen hukunci sai daga baya a zo ana da na sani bayan a ƙiyaye take ta kira mai ta iya furta astagfirullah din wa atubu ilai ya Allah ka yafe min hakika rashin sani ya fi dare duhu shine yasa ma na kira su da shaku game da halin da yaran nan suka tsinci kansu laifin laifin mahaifinsu ne shine salar su. duk da daman Allah ya riga ya kaddara hakan sai ta faru ba wanda ya isa ya hana hakan faruwa amma Abu Sufyan bai kyauta ma rayuwar yaran nan ba me yasa bai sanar da kowa ba domin a ɗauki mataki ko saboda ya yi mashi barazana amma dai Allah ya tsine wancan fasikin mutum wallahi ba zan bar shi ba saboda mai laifin kakan zai shafe su wani wace idan mugunta ce mara kan gado ma haka ba tsaya kan ƴaƴan Salahuddin din ba hada jikoki ya hada duk akan ɗaukar fansa kuma shi ma Salahuddin inda ya kashe mahaifinsu saboda mugayen laifukan da ya aikata ne a yasa ya gashe shi ɗaukar fansa ta mutum uku ce suka ce mahaifinsu da kuma wancan ɗan koren nasu dukkaninsu Allah zai tona asirinsu sun suna kai matuba yana mai sauraron ta sai da ta kai ƙarshen magana ta ta ya ce ba komai ne yasa na zo takanas zuwa wannan ƙasar ba face don abu uku kuma ina fatan zaki bani haɗin kai domin samun maslaha tsakaninku gaba ɗaya saboda ba za a taɓa cin nasarar gano waɗancan da suke ƙoƙarin ɗaukar fansar ba har sai kuna cikin wannan gidan kun fara haɗa kanku in ba haka ba munafukan da ke munafukan da ke shirya muku zan ƙasa za a samu nasarar cin galaba a kanku ne ta hanyar rarrabuwar kawunanku saboda ni ina ji arena cewa masu shirya wannan makarkashir suna nan tare da ku sun shiga cikin ku hakika wannan magana ba karamin jijjiga su ta yi ba dan sai dako wannan sai dago yana mai kallon fuskar ba. na san da ma za ku yi mamaki amma nan gaba sana'a hankali za ku shaida magana ta in dai barin ya abin da ya kawo ni Aisha ya mace sunan Amni Rai ta sanye ta amsha mishi da na'am bana so in ƙara jin wani ƙorafi a kanki wannan ne na farko kuma wannan ne na ƙarshe dan har kina so ki zauna lafiya to ki yara tsakaninki da 'ya'yanki jikokinki na uku kuma shine tsakaninki da surkarki wato Fatima ya ƙara ce magana mai nuna da sandara da sandar hannun shi dagowa mace tare da kai idanunta kan kan momin su Junaid Wanda ita ma din ita take kallo kawar da kanta ta gefe ba tare ta ce komai ba ci gaba da magana madubai da cewa Allah ma muka yi mashi laifi amma kuma yana yafe mana balle mu yan adam Fatima ba ta yi miki laifin komai ba tun farko ko da kika mata ko da kike mata magana tana mayar miki saboda kin nemi cin zarafinta ne wanda kuma ba kowa bane dama zai iya jure balle ita da take farar fata yanayin rayuwarsu ko in ce tarbiyyarsu ta sha bamban da tamu don da a can ƙasarsu ne kika mata haka to tabbas za ta kai ki kara kotu ne kuma dole ne a yanke miki hukunci babu ruwan cewa ke surukarta ce sannan kuma bai kamata kina nuna mata kiyaya ƙarra a gaban mutane ba Tun mai son naka ai masoyinka ne ɗanki fa take so kuma saboda son da take mashi ta bar iyayenta ‘yan uwanta danginta ƙasarta ta taho nan ƙasar idan ba ta son ko idan ba ta son ko idan ba ta son kowa ko tsoron cutar da ita ba ta yi ba ko tsoron cutar da ita ba ta yi ba ba kowa ne ma zai iya yin wannan kasadar ba don haka ya kamata ki so Fatima saboda masu yake ce ita ma ba bace ba ce dan dan ta kasance farar fata da mu da su ai da Allah ne ya halicce mu ya bambanta mu ne ko wani ya fi wani a tsakaninmu idan jinkirta da makara yana mai kallonta. kafin ya ɗaura da cewa ya kamata ki aje wannan wannan wannan makaman naki ya kamata ki ajiye wannan gabar da ke tsakaninki da ita yanzu Fatima ta wuce zurka a wurinki tamkar iya haka take a wurinki tunda ta hayyafa da ɗanki ya kamata ki alfahari da ita ko saboda ita ce ta haifa miki wannan jikokin jika guda ɗaya wanda duniya take alfahari da su waɗanda su ne silar ɗaukakar ɗaukakar idan duniya nan ya ajiyar zuciya a ta saki tare da yaɗa kanta tana mai cewa insha Allah komai ya wuce madebo murmushi abba ya saki ran shi fari tas kamar an mashi albishir da kujeran maka sannan ke ma Fatima ina so ki aje dukan wani makaman yaƙi ki bi surukar ki sau da kafa tamkar mahaifiya ki mata biyayya a matsayinta na wata na ta haifi miji uban ƴaƴanki fuskar ta dauke da murmushi ta ce ni ma aure na kuma ya wuce dama saboda ƙe da take nuna min ni da ƴaƴana ne shi sa ni ma nake kinta amma daga yanzu insha Allah babu wanda zai ƙara jin kanmu tana kai ƙarshen maganar ta ta ne ya ce gaskiya wannan sulhun bai cika yadda ake son shi ba momi da amin ba su taɓa yin koda da musafiha ba ya kamata yau su yau su rungumi junansu ta haka ne kawai za mu gane cewa sun shirya tsakaninsu gaba ɗaya suka saki gaba ɗaya suka saki murmushi miƙewa Alexander ta fara yi kamin Aminu ita ma ta miƙe suka ƙarasa tare rungumi juna nafisa abba suka saki ganin haka wanda hakan ya sa sauran matasan da suke ɗakunan suka fara fifitowa dan ganin abin da ke wakana aiko da suka yarba da amida da Alexandra rungume da juna nan fa suka shiga sowa hakika abin ba karamin farin ciki ya sanya su ba musamman su Fuwan dan sun yi ma suna jiran wannan rana ta zo ashe da rabon za su ganta da idanunsu kuma ya fi min dukkan abin da ne muke kuma ina so ki sani ba dan ba na son ki bane yasa ne miki haka kawai halin kawai hali kawai hali ne irin nawa da kuma sharrin shi din Amishi ta yi maganar yayin da take raba jikinta da na Alexandra din, Fuskar kowannensu ɗauke da siraran hawaye. shi Alexandra ta yi kafin da sani ita ma ta ce, Allah ya fi mana gaba ɗaya. Ina jin kamar na kowa farin cikin wannan rana. Ta yi maganar fuskar ta ɗauke da dariya. Suna cikin wannan ranar ne suka ji ana ɗaukar su hoto ket! ƙyat da sauri suka wai ga ganin wane ne. Ashe kuwa ne ɗauko kyamara ɗin sai yake ɗaukar su. Ina ɗaukar su hoto yana faɗin. yau a Daily Trust dole a buga wannan gagarumin labarin kuma zafin gaske amme mu wato kakarmu a yau ta rungumi sirkarta wadda ta kasance mahaifiyarmu bayan sun daɗe suna shan gwagwarmaya dariya sosai suka yi ganin ya sanya su raha ya sa shi cewa abba mu shigo ciki a ƙara tattaunawa tare da mu fuskar abban su ɗauki da murmushi ya ce why not ai yanzu an sasanta komai an samu maslaha za ku iya zama ku zauna za ku iya shigowa ku zauna can hakan yasa su karasowa ciki gaba ɗayansu har da su twins jabir khalid irfan da kuma kanan yusuf dukan suka samu wuri suka zazzauna jirai ne ya kalli su tare da cewa Yau, amin mu yanzu ra'ukul ɗinmu bahan allah shi ma ya yi misin ɗinki sosai ya kamata shi ma ki rungume shi ko ya ji sanyi a cikin ranshi? ya ƙara shi magana yana mai langabar da kanshi. juya amma tare da kai kallonta zuwa ga Abu Sufyan wanda ke zaune a saman kujera yayin da idanun su ke kallon ƙasa yaran murya ya danyi mishi yaran murya ta dan mishi ya dago da idanun shi na mai kallonta cike da zoliya ta ce ko so kake sai na ce ka taso fasha dariya ya kafin da gubsa ne miƙe da sauri yana mai faɗa jikinta sosai ta rungume shi a cikin nata tana dan bubuga bayan shi da tana dan bubuga bayan shi da hannunta gami da cewa na yi kewarka sosai ka sa ni kuka abu mai da tunaninka haka nan ka tafi ka bar ni shekara da shekaru tana maganar hawa yana zubowa daga cikin idanunta agwaya daga cikin nata idanunsa suna fitar da ƙwalla ya ce ki yafe min amin na san bai kyauta miki ba na yi miki abubuwa da yawa da baki kya so na san cewa ki ne ma yake biyan rayuwata kuma shine ma har ya shafi 'ya'yana da za ta da share mishi hawaye sannan ta ce na yafe maka abu safiya dama ni burina shine ka dawo kusa da ni kuma alhamdulillah gashi nan ka dawo cikin yan uwanka na ji daɗin haka sosai Allah ya ƙara haɗa kanmu gaba ɗaya waɗanda suke zaune a falon suka amsa da amin ami to saura sirri shi su ma baki rungume su ba lafa yadda suka rungume hannunsu Allah sarki abin tausayi Tune ne maganar yayin da yayin da ya kira fuskar shi alamar tausayi kallon Ami ammi tai sun kushe wuri ɗaya kamar gwangwanin kifi musamman sai har lokacin jikinta sai faman kirma yake a hankali an mita taka zuwa inda suke tana mai tsugunna a gaban su san ta kai hannunta tare da shafe fuskar su kafin daga sani ta ce dole in nemi yafiya a gare ku saboda na jefe ku dunnan mummunar kalmar sharashin sani ina mai matukar bakin ciki da kuma baku hakuri akan abin da ya faru a rayuwarku ba laifin ku bane laifin wasu ne ake so a dora muku shi yasa aka biyo ta hanyar ku duk don a kuntata mu rayuwarku amma na yi muku alƙawarin cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka sanadiyar wulaƙanta rayuwarku wallahi ba zai sha ba daga rana irin ta yau zan sa a fara bincike a kansu har sai Allah ya tona asirin kowannensu kuma na yi muku alƙawarin cewa zan sa a kawo muku waɗannan wannan fasikin mutum har inda kuke don ku wanke mummunan fuskar shi tafukan hannayenku cin wannan magana ta amiyar sa Hussein na fashewa da dariya har sai da wayar nisa suka bayyana yayin da dimple ɗin fuskar ta yi lotsa jihad ma murmushi take yi yayin da sai ce kawai ba ta murmushi ba da alama kamar akwai wani abu da ke ta duba da yanayin jikin nata har yanzu kirma yake riko hannayensa a mitai tare da miƙar da su tsaye sannan ta haɗa su tare da rungume ta tare da rungume su a cikinta wani irin matashin murmushi kowanne da ke zaune a falon ya bayyana a fasa fuskokinsu hakika sun ji daɗin wannan rana tsakaninsu da Allah sai dai godiya da ya bar madubu a raye har zuwa wannan rana kuma wannan lokaci saboda shi ne sallar faruwar komai a yanzu da bai zo ba da aka san haka ne zai faru addu'o'i a mata ce kwararo musu tana tufa musu a kawunansu ƙarshe ta ce Allah ya muku albarka amsa mata suka da amin kowa ma suka yi ko komawa kowa ya zauna akan kujera yayin da wasu kuma suka zauna a ƙasan kafet ita ma a mazauna ta yi akan kujerar ta tashi a su bayan kowa ya nutsu dubu ya so magana da cewa akwai mai magana a cikin ku da sauri su ne ya ce ina da magana kallon shi mudu bai tare da cewa faɗi kai tsaye muna sauraron ka yawa kawuna dama akwai maganar Fatima da kuma Abu Sufyan har yanzu ba sa shirya a tsakaninsu tun wani saɓani da ya taɓa shiga tsakaninsu har yanzu to har yanzu ba sa cituwa ya kamata a duba wannan lamarin sanar da kai ƙasa abu sufin yayi kamar yadda ita ma alexandra ɗin ta, ta sanar da kan nata ƙasa har yanzu ko ban yi masa magana ba za su shirya kansu ko saboda zumuncin da ke tsakaninsu da kuma ‘ya'yayensu maushi ko wannan sai abu sufin yana mai cewa insha Allah komai ma ya riga ya wuce aurena dama can ni ban taɓa riƙe ta a raina ba Na san rashin kunyar da nake mata ne a lokacin baya, yasa take fushi da ni. Amma ina neman afwarta. Ina kai ƙarshen maganar ta Alex, maganar tashi Alexandra ta ce, Ni ma komai ya riga ya wuce a na, Allah ya fi mana baki ɗaya, kuma ya ƙara haɗa kawunan mu. Wani irin ihu jini ya basa saboda tsabar farin ciki, hankalin kowa ya koma kan shi. ganin sun zuba mashi idanu ne ya sa shi ta tafuka ya sa shi sa hannayen shi a rufe fuskar shi saboda kunyar da ta rufe shi ƙasa ƙasa yake sakin dariyar tashi ba komai ne ya sa shi wannan farin ciki ba face shiryawa momin shi da kuma onkul su ko ba komai zai samu amincewar amincewarta wurin auren ɗaya daga cikin 'ya'yan shi gobe da safe zan wuce da maturu tun na ci nasara haɗa kawunan ku ina fatan za ku kasance a haka ko bayan tafiya ta. a tare suka amsa mishi da insha Allah amma mun jima ba mu haɗu ba ba za ka ƙara kwanaki ba A ta yi magana tana mai kallon mun shi madiban ya saki kafin Kipsani ya ce kada ki damu tunda har na shigo ƙasar nan zan za ku dinga gani na akai-akai insha Allah ko da a ce dama baka zo ba mu za mu ɗauki ƙafa har da maturu dama mu ai ya kamata dama mu je runguman mu je can ko don saboda yawan abu Sufyan za su je domin su ga danginsu da ke can da kuma na Zaria. Dan dai sauran state din a cewar Amma kenan. Murmushi madubai tare da cewa hakan ma yayi. Allah ya muku albarka gaba ɗayan ku. Ada baki suka wurin cewa amin. Da wannan abu da ke faruwa an tuba da yan sa san wainar da ake tuyawa ba. Suna dan suna can daki ko wannan siya da koya yana daddannawa. Gaba ɗaya tunanin ya tafi cewa kan an koro sayar shi ne. Haka yasa hankali hankalin su ya kwanta ya lif abin su. ya zauna an taba fata yi daga gidan da take fuskar nan ta a washe tana mai cewa o ni yasu ko ina waɗannan yaukun suka dosa yanzu kallon ta yamta tare da cewa amma ya sanar musu suna can suna faman gari a cikin gari ƙarshen ta ma a samu wani babban mota zumin dangote ya take musu kai ya awon gaba da su a dariya suka gaba ɗayan sai da suka tsakai ta yadda dariyar ta sannan an ta ce dan Allah duba mu ga karfe nawa yanzu akwai waya ta ba saiti kusan karfe tara fa yanzu gashi ko abincin dare ma bamu samu mun ci ba tsoki ta ja tare da cewa wannan wani irin gida ne a tunani ya azumi ya kamata ta kawo min dina din mu haddaki ni ban san menene amfanin da a cikin gidan nan ba ba ta da wani aiki sai dai ta dafa musu abinci ta zauna ta ci ta koshi ta tara tumbi ta mai da gidan nan tamkar na ubanta dai kallanta ya ta tare da cewa ai kwanaki har magana ta so ta gaya min saboda waccan korarriyar yarinyar ta take da suna kowa ma dakatawa ta da maganar sakamakon turo kofar da aka yi a tare suka kai idanunsa ga kofar da aka turo azumi ce ta shigo hannunta dauke da tire kodin suka yi arba da ita dan fa suka shiga yin yan kama kame na rashin gaskiya basu amsa mata sallamar ba sallamar da ta yi musu ba sa ta yi tare da aje musu tire a ƙasa sannan ta ce abinci ne na kawo muku ban sani ko kuna bukata na ga ba ku fito kun neme shi ba shine ne ce bari na kawo muku dai har ɗaki Washa baki suka yi hankalinsa har ya kwanta domin da alama dai azumi bata ji gossipin din nata da suke yi ba mun gode sosai azumi wallahi kina kokari a cikin gidan nan ki kadai dai kike uban wannan aikace aikace a cikin gidan nan shekara da ke shekaru fa ki gajiya kin mai da gidan nan ka tamkar danginki ban san me yasa ba har yanzu kike tare da su wahalar ta yi yawa ya ci a ce yanzu nan kin nemi jikin ya aure amma in kika ci gaba da zama a haka rayuwarki za ta ƙare ne a matsayin baiwa kuma bazawara ba wani ci gaba fa a ciki tunda Anta ta fara magana azumi ta zuba mata idanu tana kallanta ba tare da ta kifta ta ba har sai da antaba ban ta ƙara ce maganar tata sannan ta ce ba ni da wannan amsar tambayar ta ki laila amma yana so ki sani dangin nan ba su ɗauke ni kamar yadda kamar yadda kike tsammani ba kuma ni ba na gajiya da aiki a ƙarƙashin su saboda sun yi min halaccin da ba zan taɓa mantawa ba Jiya Adamu ta da sauri ta kama hanyar fita daga ɗakin. Har ta ɗora hannunta akan handil ɗin ƙofar, za ta buɗe ƙofar na murya Antoba ta katse mata hanzarin nata da cewa, har yaushe za ki ci gaba da danne abin da ke ƙarƙashin zuciyarki? Me kenan? Azumi ta tambaya a inda ta jiyo tana mai kallonta. Azumi, na fa san komai. Na san komai akan wanda yake so a cikin gidan nan. Saboda kin taɓa sanar da ni a lokacin baya ko kin manta ne? Wasa kunne Hayam tana sauraron su. haka ne na taɓa sanar da ke amma yanzu babu wannan damar kuma ko a lokacin da na so shi saboda irin kyautatawar da yake min ne kuma da tausayin shi da nake ji na rashin matar shi a kusa da shi amma yanzu alhamdulillah ore ayin tana kusa da shi babu wata sauran dama a gare ni murmushi an tabbata ta saki tare da mikiwa daga zaunen da take ta iso gefen ta tunkari azumi tana mai cewa yanzu ke sai ki haƙura da shi ba ki kwaɗayin ki aure shi ki samu karuwa da shi ko don ki samu gado a cikin gidan nan da alama an ba so take ta tanzara atimi eh zakai azumi tai tana mai cewa ni ba da wannan burin tara dukiya ba na kwaɗayin abin duniya saboda sanin cewa komai na tara ƙarshen ƙarshen shi a gidan nan zan bar shi Alama shin da nake samu a cikin gidan nan ya ishe ni har ƙarshen rayuwata ta uwaki an tabbatai yayin da fuskar ta ɗauke da wannan shi umar mashin nata ta ce in shi kenan kin zaba ki ƙara shi rayuwarki a ƙarƙashin wasu ke ba ki da ƴancin kanki wallahi azan ki san ciwon kanki ba ban taba ganin 'yar wahala irin ki ba kin kuntata ki? kin ƙasƙantar da kanki dan saboda ki faranta tawo masu rai har yau babu wani ci gaba fa a rayuwarki ya kamata a ce yanzu kin mallaki katafaren gida naki na kanki kin kuma mallaki mota kin ji haji da umara kin kuma ce yawon shakatawa irin su Dubai da dai sauran kasashen duniya. Haba azumi, ya kamata ki wa kanki adalci. Wallahi kina cutar da kanki. Ni dai shawara ce na baki. Sai azumi ta ta dakata tana mai kallanta har ta karashe maganar. Hakika ba karra zana ta da shawarar da Antabu ba ta bata ba. Tamkar ba a bakin azumi tamkar ba a bakinta take fitowa ba. Ki baki saki tun zara ni ba Laila. Ki iya bakin ki in ba so kike yanzu nan in lakaɗa miki duka ba ki tsaya iya matsayinki ni in tsaya nawa matsayin idan kika kuskure kika shiga gonar da ba taki ba wallahi ranki ne zai mugun ɓaci tana ƙarashe maganta ta jako ba tare da ficewa ɗakin da saurin gaske uhm. anti laila matan nan fa matan nan fa za ba za ta taɓa canza ra'ayi ba don na lura ita ma kaifi ɗaya ce jinjina kai an taɓa batiran ta a matuƙar ɓace kuma cike da mamaki take kallon azumin saboda tsawon da ta mata sai ka ce bata san matsayinta a cikin gidan nan ba kuma ta yi kuma cikin ɗakin ta zauna dirsha a saman gado ɗanta gaba ɗaya ya mugun baci ta so a ce ta yi nasara akan azumi ko don ta samu haɗin kan ta wurin cimma burinsu wantun tsaki ta tare da cewa ‘yar wahala sai ka ce ta kowa tsoron Allah kullum haka za ki ganta da jazbi a hannu wa ita sala. ta ƙarashe magana tare da maida ta kan tire abincin da azumin ta kawo musu ya tsana fuska ta tare da kai hannu ta buɗe wama din dambun shinkafa ne a ciki wanda ya ci kayan haɗi sai mun kamshe ke zabka a plate ta zuba mun sannan suka zauna suka soma cin abinci ita da hayan saboda tsananin yunwa da suke ji azumin ko bayan fita daga ɗakin cikinta a sanye ta wuce zuwa ɗakinta hakika kalaman an tawo ba karamin tsaya mata suka yi a rai ba zuciyarta ta hau sosai Dauriya kawai take yi da a ce bata kai zuciyarta nesa ba da babu abin da zai hana ta wanke laila da bari sam ta manta ta hafsat da ke kwance a ɗakin yau Allah tun bayan fitar daga ɗakin daga ɗakin hayan kai tsaye ta wuce ɗakin azumi ba tare da sanin kowa ba azumi ce kaɗai ta san da ita a ɗakin a nan ta yi wankanta ta kuma ci abinci ta kwanta saboda wani irin zazzabi da ya sauke mata a cikinta kwata-kwata zuciyarta babu daɗi ta yi dana sanin rayuwarta fiye da a kirga idanunta na tsananin son ganin su jihad amma karasa ta take ji ga har tsaraba ta yi musu dudon ta faranta musu rai amma ina babu wannan damar sai kawai ta fashe da wani matsancin kuka tun azumin rashin ta ta gaji ta kyale ta dan kanta idanunta sun kuma da sun yi sintin, haka labbanta ma ba komai take fargabar ba gamar take fargabawa ce irin hukuncin da mahaifinta zai yanke musu don kuwa ta san mutum ya ji abin da suka aikata musu jihar haɗin, wallahi ba su sha ba su dukan sai ya hukunta su sai sun fuskanci mummunan hukunci a wurin shi gaba ɗaya ta yi nisa a cikin zurfin tunanin da take yi ta shigowar azumin cikin ɗakin buɗe idanunta ta tana kallon azumin da take shigowa yanayin yadda ta ga fuskar azumin ta canza ya tabbatar mata da cewa tana cike da damuwa gefen gado ta zauna zugun yayin da idanun take cike da kwalla an ta azumi murya hafsa ce dawo ita daga cikin duniyar tunanin da ta luluka jiwa ta bayan tare kai idanun ta kan hafsa din da ke kwance kokarin damuwar ta kafin da ne ta ce har yanzu baki bacci ba miƙa hafsa ta daga zaune sannan ta ce ba zan iya bacci ba an ta azumi ina tsoron abin da zai biyo baya na san cewa dadin ba zai kyale ni ba da ƙarshe magana tana faman tana faman matsa kwallon da ke gangarwa daga fuskarta ki daina sa damuwa a cikin ranki Hafsat a yadda kika bani labarin rukun da kika masu jihad da farko a tare ku abdatar da rayuwar su da mahaifarki, amma kuma daga baya ki nuna musu soyayya na mai tabbatar miki cewa wannan soyayya da kika nuna musu daga baya ita ce za ta cice ki a hannun mahaifinki ta yake tunanin cewa zai zame mu fita an ta azumi bayan ni ce da kaina na ɗauki su jihar a cikin ta, na fitar da su daga cikin gidanmu sannan na ranka musu a hannun wannan mugun mutumin da momi ta bashi domin ya zubar da su a daji na maganar hawa yana zuwa daga cikin fuskar tata amma ai ki sanar da ni cewa momin ke yaudar rikitai akan cewa za ta kai su za a kai su gidan madari ne bayan cewa zubar da su za a yi haka ne an ta sani amma ai su sana ban sani ba na san cewa suna na san cewa sun tsane ne yanzu kallon mayoɗeriya suke min ko ba kowa bane ya jawo min wannan face momi na da ƙarashe magana tana mai fashewa da wani sabon kukan to ga shawara mana cikin shishirkar ka hafsa ta ce ina sauraron ki kuma wajen shawara ce ina maraba da ita gobe tun da safe kafin abban ko kuma umar su tunkari su jara akan maganar ke ki fara yin hanzarin zuwa wurin su ki same su ki nemi yafiyar su sannan ki musu bayanin cewa ba sanin ki wannan mutumin ya ɗauke su ya kai su daji ba mu muke ci da yau da yake ta da yake akan cewa gidan marayu za a kai su an ta azumi kina ganin idan na faɗa masa hakan za su yarda da ni Usana fa tana da ɗumbin hankali da kyar za ta fahimce ni kada ki damu za su fahimce ki ina so ki kwantar da hankali, kamar yadda kamar kina cikin jirgin sama mai ya ƙare murmushi hakan ta saki tana har ta ji sanyi a ranta fatan ta dai Allah ya sa gobe in ta je wajen su jihar su fahimce ta sun jima suna tsakanin su kafin da bisani a zaman tafar ɗakin hafsat ɗin kuma jan bargo ce tare da jikinta sannan a hankali bacci ya awon gaba da ita a can falo ko bayan kuma ya lafa amince ta kalle su tare da cewa ya kamata kowa ya je ya sallah ya kwanta ya huta amsa mata suka yi da to sannan kowannen sai miƙe tare da bai duru ɗin shi a taron sun ja suka miƙe sai dai suka fara sai da suka fara zuwa suka kwashi gaisuwa wajen ami Da amsa musu sannan fuskarta a sake tare da suna da su cewa dan za su kwanta bacci kada su manta su yi addu'a a ƙarshe dai falon ya rage babu kowa a ciki yarba shi ne ya duba jagoranci zuwa ɗakin da zai kwana kafin zuwa gobe bayan ya kai shi ɗakin azumi ta shirya mashi kayan ti sannan ta kai mishi kamar yadda ya bukata to jama'a a yi haƙuri mu kwana a nan a cikin kasancewa da mu yadda za ta kaya kada dai ku manta har kullum da nuna mana subscribe sannan ku taɓa alamar sana domin sanar da ku za mu ɗora sabon shirin sannan ku taɓa alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa mun gode da kasance ku tashi mutum iya Hausa Nobel TV a sha ruwa lafiya